Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya Mahmud Lalo ne tare da Amina Buhari Auna muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka yi bikin tunawa da fitaccen mai fafutukar kwato haƙƙin bil'adaman nan a nan Amurka wato Reverend Martin Luther King Jr. To ko ina kwana dangane da 'yancin walwalar bakaken fata da sauran al'ummomi marasa rinjaye a Amurka. Kaga idan ka dibi wannan sai wasu su ce to ashe an yi taki gaba guda aka yi taki goma baya. Wato one step forward, ten step backwards kenan. Za ku ji hujjarsa a cikin shirin. To a Najeriya kuwa yayin da ake ci gaba da tunkarar zaɓe a wata mai zuwa. har yanzu ana ci gaba da muhawara kan kucewar da atiku abubakar ya yi daga wani zauren muhawara da kuma kin zuwa wajen muhawarar da shugaba buhari ya yi ina ganin abin da mai girma dan takarar shugaban kasa na pdp ya yi ina ganin bai dace ba don buhari ba zai zo ba to menene ma'anar zaman Atiku a wurin babu ma'ana To yau kan wannan dambarwar siyasa muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon lamarin a bangaren ku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alama kari a farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labaran wasanni amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga yadda duniyar ta yi ne. Shugaban Amurka Donald Trump yau dinnan litini, ya kira dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke aiki ba tare da albashi ba shahararrun 'yan kishin ƙasa. To amma har yanzu babu alamar kawo ƙarshen rufe rubu'in ma'aikatun wanda yau ya shiga rana ta talatin da ɗaya. Trump ya sake kiraye-kirayen da yake yi na a samar da katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Yana mai cewa a kafar Twitter, dole ne mu yi aiki tare bayan shafe shekaru gwammai ana wufinta kan iyakarmu, saboda a ƙarshe dai mu magance matsalolin jin kai da miyagun laifuka da kuma safarar mugan ƙwayoyi da ake yi. za mu yi gagarumar nasara ma'aikatan gwamnatin tarayyar kimani 800 ne a rufe um, ta yadda fiye da rabinsu ta yadda fiye da rabinsu A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ziyarci wurin tunawa da bakar fata ɗan gwagwarmaya Martin Luther King Jr. da ke Washington DC don girmama jagoran rajin kare haƙƙin ɗan Adam wanda yau ake hutun tunawa da shi a ƙasar baki ɗaya. mataimakin shugaban ƙasa mike pence ya raka trump yayin da ya je ajiye fure gaban mutum-mutumin martin luther king jr trump ya gaya wa ma manema labarai cewa wannan babbar rana ce bai amsa tambaya ba kan rufe ma'aikatan gwamnati a yau litinin Sanata Kamala Harris, wacce ke wa'adinta na farko a Majalisar Dattawan Amurka, ta bayyana aniyarta na neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da ita 'yar takarar shugaban ƙasa a shekara 2020 don ta kalubalanci shugaba Donald Trump, inda yanzu ta shiga jerin 'yan jam'iyyar Democrat masu neman su kawo ƙarshen shugabancin Trump bayan ya kammala wa'adinsa na farko a fadar White House. Harris, wacce iyayenta suka yi ƙaura daga jama'a jamaica da india ta bayyana kanta a matsayin mai yakin nema wa mutane haƙƙinsu da kuma daidaito a lokacin da take bayyana takararta a wajen kamfen ɗin faifan bidiyo a cikin shirin safe na gidan talabijin na abc Bayyana takaranta yau Litinin ya kasance daidai da ranar hutu ta Martin Luther King Jr. wadda ake tunawa da shugaban 'yan gwagwarwaya masu kwato 'yanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A hukumance ta kowace fuska, Felix Tishkedi ya ce zaben shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo kotu mafi iko a kasar ta tabbatar da nasararsa a ƙarshen wannan satin ta yi watsi da ikirarin mai ƙalubalantarsa martin fayulu hatta kungiyar tarayyar afirka wadda a makon jiya ta baiwa masu lura da al'amurar mamaki ta wajen bayyana shakkun ingancin zaben saboda rashin tsarin da rudani a yanzu ta sassauto daga matsayinta kuma ta ma dage tafiyar da ta ma ɗage tafiyar da za a yi zuwa kinshasa Fayulu wanda wata majami'ar Katolika mai tasiri ta goyi bayan ikirarinsa na yin nasara ya yi kira ga magoya bayansa su yi zanga-zanga to amma ana ganin ba zai samu goyon bayan sauran kasashen Afirka ba. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara ne daga nan Amurka inda yau ne aka yi bikin tunawa da fitaccen mai fafutakar kwato haƙƙin bil'adaman nan na Amurka wato marigayi Reverend Martin Luther King Jr. Wacce rana ce da hukumomin Amurka sukan ba da hutu a ɗaukacin ƙasar. Wani jawabi da Martin Luther King ya yi a shekarar 1963 ya karbi matuka a amurka da ma sauran sassan duniya jawabin da aka mai takin da i have a dream a turance wato na wani mafarki jawabin da ya nuna cewa wata rana za a samu 'yancin walwala ba tare da an nuna warin launin fata ba a amurka to kwa ina aka kwana dangane da wato 'yancin walwalar bakakken fata da sauran al'ummomi marasa rinjaye a yau a amurka tambayar kenan da dewa dr nasir damowa malamin jami'a a jihar florida da kenan amurka To, lokacin ba tana da muhimmanci don saboda ya danganta ga da ka yi magana da shi da kuma abin da ka diba ga abubuwan da ya yi. asali ma da ce ma shi wannan jawabin da ya yi duk da yake ya shi a shekara ta 1963 ba a wallafa shi ba sai bayan shekara goma sha biyar wato a inda washington post jaridar washington post ta wallafa shi a shekara ta 1983 Shi ne farkon wallafa wannan jawabi to mutane da yawa sai su ce to an samu cigaba tun da yake an rage a tursa sama baƙaƙe ko kuma masu wato waɗanda ba su da yawa a cikin ƙasar baƙaƙe da kuma sauran mutane to masu fashin bakin jawabi masana kenan akan fashin bakin. jawabi da mutane kan yi ga jama'a nuna cewa wannan jawabin da ya yi shi ne wanda ya kowane jawabi yana kan gaba akan jawaban da mutane kan yi ga al'umma haka na biyu kuma ban mantawa lokacin da ina najeriya lokacin da obama ya ci zaɓe da farkon nan an kawo wanga bayani na na wanga jawabin da ya aka ce to ga mafarkin da martin luther king ya yi ya zama gaskiya maganar da yawon da ya cewa gashi ya zama gaskiya to kaga eh, wannan ana iya cewa an samu ci gaba har tun da mutane da yawa lokacin nan na ganin cewa amerika ta kai fagen da har suna yadda su zaɓi wani wanda ba fari ba ya zama shugaban ƙasar to in ka dibi wannan fanni kaga kenan an samu ci gaba to amma daga baya zaben da aka yi ma wannan sabon shugaban kasa wato donald trump shi kuma ya sa mutane na ganin cewa saboda eh, aka san suka wasu daga cikin waɗanda suka yi bayan shi waɗannan ne na masu yan wasu supremacist masu fafutukar a ganin cewa an fifita fararen fata kenan na'am akan kowa to kaga idan ka dibi wannan sai wasu su ce to ashe an yi taki gaba guda aka yi taki goma baya wato one step forward ten step backwards kenan aka yi ga abu abu bai abin nan ba to e, idan aka dibi kuma bayan zaben shi ne bayan an rantsar da shi wannan taron da aka yi su masu wannan fafutuka sun hito su nuna kansu ɓaro-ɓaro baro inda da inda aka fito masu yin wannan ra'ayin ma ɓoye kansu suke yi ana ganin su kan sa wasu abubuwa su rera haska su ko in sun yi wasu bidiyo haka ko wani abu ko wani taro sun su rera su amma sun yi zo bayyane har taron da aka yi field inda aka kashe wannan Heather Howard din nan da ta rasa ranta lokacin taron. Idan aka dibi wannan sai a ce to an samu cigaba amma kuma abin cigaban sai zama cigaban mai gina rijiya an dawo baya. Dr. Nasir Damowa kenan malamin jami'a a jihar Florida da ke nan Amurka. To a Najeriya kuwa yayin da ake ci gaba da tunkarar zaɓe a wata mai zuwa har yanzu ana ci gaba da muhawara kan ficewa da ɗan takarar jam'iyyar adawa ta PDP wato Atiku Abubakar ya yi daga wani zauren muhawara da kuma kin zuwa wajen muhawarar da shugaba Buhari ya yi. Shi dai Atiku ya fice ne bisa hujjar cewa shugaba Muhammadu Buhari bai bayyana a wajen muhawarar ba. Dangane da haka wakilinmu Alphonsus Okorigwe da ke birnin Oweri ya tattaro mana ra'ayin waɗannan mutanen. Atiku Abubakar dama ce ya samu amma kuma bai amfani da damar da ya samu ba. Saboda kamata a ce ya bayyana wa 'yan Najeriya abin da zai yi da ya bambanta da abin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake yi. Shi muhawara ba shi za ta yi wa amfani ba wanda yake takara da shi shi muhawara za ta fi wa amfani. Mu magoya bayansa mun goyi bayan haka. dalili kuwa shine wannan debate ɗin da za a yi akwai tambayoyi da ya kamata shi a ciku abubakar ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar pdp ya yi ma gwamnatin da take ci yanzu wanda wa'annan gwamnatin ita ne kaɗai take da hurumin da za ta iya ba da amsa akan wannan tambayoyin to kai da kake kan mulki ka ki zuwa wuri shi da shi yake so shi ma ya tsaya takarar nan a wata jam'iyya don ya karɓi mulkin nan a hannunka waye zai je ma wannan tambayan ya bashi wannan amsa kaga babu a ra'ayi na gaskiyar magana ina ganin abin da mai girma dan takarar shugaban kasa na pdp ya yi ina ganin bai dace ba hmm. tunda har allah ya sa ya isa bakin daga da hmm. bai isa ba to wannan sai ce daban hmm. amma magana da ya faɗa cewa saboda buhari bai je ba To gaskiyar magana akwai kuskure. Babban kuskuren ku shine ya kamata ya gane cewa da ya je da ya karrama ya girmama waɗannan waɗanda suke wajen. Ko mutane za su kalle shi a matsayin mutum mai saukin kai To wannan magana na fice wanda Alhaji Atiku Abubakar ya yi kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP abu ne wanda yake yana bisa kan layi ma'ana bai sauka daga kan layi ba. Wannan muhawara kowa ya san cewa an je wannan muhawara ne da zunubi da burin son ganin ga Atiku ga Buhari. Hmm. Kowa ya faɗa wa 'yan Najeriya abin da ke ransa. su ma su tambayi juna kuma alhamdulillah sai kasance shi a tikun nan ya taɓa rike mukamin na taimakin shugaban ƙasa to a matsayin shi na wanda ya san me ke ƙasa game da harkar mulki to yana da tambayoyi da yake so yi wa Buhari a halin yanzu wanda shi kuma Buhari shi ke bisa kan tajriba ma'ana shi ke experience wannan shugabanci na mulki to kaga abu ne wanda yake ya dace to sai aka ce kuma Buhari ba zai zo wannan zama na muhawara ba to Buhari ba zai zo ba to menene ma'anar zaman a ciku a wurin babu ma'ana wasu 'yan najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da muhawarar da shugaba muhammadu buhari bai samu halitta ba lamarin da ya sa atiku abubakar ya fice shi ma daga zauren muhawarar to kan wannan mutum muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka ai ya gobe na nake ci ai yara gobe na nake ci kaji kalangu na canza faɗi kunshi kai kai malu kana na zan ya shato mammalo gumi da yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi da yake ci kaya yara gumi na nake Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To karfe hudu ne ma saura kwata a nan Washington DC. Ana tare ne da sashen wasu na murya Amurka. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Katsina. Wane ne a kan layi? Sani Ibrahim Danja. To muna jin kamalan Sani Ibrahim. To alhamdulillah mu akan wannan abin nan ɗin muna ganin cewar abin da ya dace shine shi shugaba Muhammadu Buhari saboda mu mun amince da shi a matsayin sana'a shugaba akan abubuwan da yake tafiyar da shi a ƙasa. muna eh, magana ne kan batun rashin zuwar ah, shi buhari wajen muhawara da aka shirya a makon da ya karshen makon da ya gabata lamarin da ya sa shi ma a tiku da ya zo ya ga baya nan ya fice daga zauren muhawara shi muke so mu ji ra'ayin a kai to alhamdulillahi muna fatan mu ba kan muhawara kaɗai kamata ya zama mu a wannan ba mu shugabanci na shugaba muhammadu buhari mu amince da shugabancin da yake kuma muna fatan ubangiji ko ba wannan muhawara ko da ita ko ba ta mu mu amince da shugabancinsa kuma muna goyon bayan sa ya kuma ci gaba da goyon bayan sa alhamdulillah Allah to mun gode malam Sani Ibrahim da Katsina za mu je Kaduna wane ne kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Amin wa alaikum salam wa rahmatullah Muhammad Lalo barka da yammaci Alhaji Musa barka da dare. Yawwa barka ka dai ne maka fata alkhairi. Yawwa ni ma haka. To alhamdulillahi ni abin da nake dubawa dangane da magana wai wannan magana Juliet din in mm. abin zai ma zama da matsala. Aga shi magana da shugaban kasa wancan karan shi shi dan takarar shugaban kasa PDP aikin zuwan da yayi shi ba Buhari kaga da bai je ba to kaga shi a ciko ya kamata ya tunda akwai yan takara da yawa wanda suke ba sai lalle Buharin yana gurin ba tunda shi shugaban kasa ne ba mamaki yana can wani uzuri to ina ganin bai abin ba da kamar kamata ya kawo ita kanta bayani ba ne ko kuma a kawo wani hayaniya ko kuma wani surutu ba kamata ya ba shi kan shugaban kasa Muhammadu Buhari uzuri kuma idan an akwai yiwa za a iya sa ranar da za a zauna wanda ya magana dibet ne amma wanda ma dibet shugaban kasa Muhammadu Buhari ma zai shiga ba ba goyon baya ba kamata ya ma ya zama domin mu muna ganin aiki a kasa Allah zai kara mai kai lafiya babu lalu a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to mu ma mun gode alhaji musa za mu tsallaka zuwa jihar plateau wane ne kan layi sunana honorable abbas ahmad kwande to muna jin ka honorable To, wannan magana na Atiku da ya fita daga cikin ɗakin taro mm. gaskiya bai yi ba. Mm-hmm. Lokaci ne na kowa zai kasa hajjarsa. tun da ba buhari da sai kasa na su hajjan ya faɗi wa 'yan najeriya damuwan shi ya faɗa musu abin da yake so yi da najeriya amma honorable shi abin da yake cewa shine korafe-korafen da ya tattauro da su ya zo zauren akan buhari ki su tattauna akai amma kuma buharin baya nan wato akwai farar kifaya ai akwai kuma farar da ainihi wannan farar kifaya ne zai iya nashi don yana nima wa kansa na jama'a ba yana nima wa buhari ba ne idan shi ya je ya kasa ajiyar shi don buhari bai je magana wurin ba a ya rige nashi shi kuma kamar da lamuna eh to malala mun gode honorable abbas ahmad daga jihar plateau za mu je makwabciyar jihar plateau wato bauchi wani ne akan layi kaman a ah, layin na bauchin ya katse to lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma so ne mu ji ra'ayinku dangane da muhawarar da ake ta yi to mun samu kira daga jihar nasarawa wane ne a kan layi to muna jin kalaji jami'a Wato abin da ke faruwa shi ne kan wannan abu da wani taki akan maganan rashin shugaba Buhari. Hmm. Ina ganin in za mu shugaba Buhari adalci ya kamata a san shugaban kasa ne shi kuma shi ne wanda kullum yana da yomi ne kamata yi. kuma a tikon nan ba wai buhari ke bane ba kai yake zama jama'a kamata shi ne bani da damuwar shi wa jama'a su gane me yake suke faɗa a kai. ba buhari kamata ya kai a cikin ba a kamata ya san cewa shi shugaba ne yana neman shugabanci ya kasa nan baki daya ba buhari ne sai ba ta abubuwan nan tsara sake na lawan to muna godiya alhaji ahmed duk da ma dai layin kan yana ta rawa ban ji abin da ka ce da kyau ba za mu ji jalingo to layin jalungun ma ya tsinke lambadi da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga jiha kano wane ne aka layi hello na kano kana tare da mu to shi ma layin shi kamar ya goce kada da ya banta sai an kara wato plus sai a sa daya a jerin lambar gaskiya ban ba ya wato wane wa ke magana Atiku ba da laifi domin kutun da Buhari bai je ba in ku bai je ba eh. shi ma ba za a ga laifin sa gaskiya amma fa ni ba na ra'ayin kowa da shi za ba da ra'ayin daga ɗan kaka CEO mai gado da Kadima Bugwar kana karamar kuma Geza jihar Kano a Najeriya na gode to mun gode mu ma kwari duk da ma mu ji farkon jawabin ka ba am za mu je jihar Zaria wato a garin Zaria mu ji wane ne akan layi wane ne akan layi Hello, Abdulrazak Buhamed daga Gangare. To muna jin Kamal Abdulrazak. Um, ni a gani na wannan zuwa muhawara ta shugaba Baba Buhari da bai zo ba. Mm. Daidai ne. Me yasa? Domin wannan muhawara ba ita ke gaba mu ba, aikin da yake shi ne gaba mu kuma mun gamsu da aikin shi. A kawai labari zai bada. A to amma ai shi Buhari an aika mai da takardar gayyata kamata ya kuma ce ya bayyana ya zo an yi muhawarar da sauran 'yan takarar da za su yi nemi kujerarsa to ai ya ba da uzuri saboda hidimomin da ke kansa to kana ga shi a tikun da ya fice hakan bai dace ba kenan gaskiya bai dace ba da ya tsaya ya ba da irin bayanin da yake so yi watakila a fahimci me yake nufi tumar lamun gode abdulrazak daga garin zaria a jihar kaduna bari mu je makwabciyar kaduna wato katsina wane ne kan layi Alhaji Zoro ne daga Katsina. To muna jin ka Alhaji Zoro. To gaskiya a tiku bai kamata ya fice ba daga cikin wannan taro. Kamata ya tsaya ya nemo ma kanshi mutane tunda dai ba Buhari ke neman mutane ba. Ah, kan shi ke neman mutane. Wasu za eh, su ce in yi ko da shi ko babu shi idan ya yi zai samu ƙarin mutane zai samu kuma farin jini. Zanda duk yake so faɗi na jama'a sai ya faɗi kuma sai a saurara. Hmm. Gode haka nan. Kwarai kuwa shi lafiya. To mun gode Alhaji Zoro daga jihar Katsina za mu sake komawa Kaduna wane ne akan layi? Mamun Lalo barka da lasariya. Yau barka da dare. Malam Mutala. Alhamdulillah. Sunana Mursala ina kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jin kamalan mutala. To kaga Mamun Lalo shi mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa to ai shi yake neman mutane misali. yanzu misali ni ne da kamfani na ko gidan rediyo kuna da wata gidan rediyo don ku sai kuka ki tallata na ko wancan sai ki tallatawa sai kawai kai ma kace da dan wancan bai tallata ba ni ma ba zan tallata ba ko sai ba zai samu da yawa ko ba za a samu manufarsa ba ai in ka duba a 2011 da sha ɗaya ai an yi haka wanda gullo ya je ba bai je ba Buhari ya je to wannan kuma bai hana shi ya ci mulki shi Buharin ba kawai da ya kamata shi a ciko dinga dauka fa shi ba shugaban kasa bane mai neman shugaban kasa ne kuma kaga ma yaje ma shugaban kasa da ya ce zai iya yiwa ba zai ba zai saboda ba zai dinga zuwa yawon kafe ba saboda ba zai tsaye da aikin gwamnati ba ta malalla mun gode malam murtala akan ka muka kawo karshen daukan wayoyin naku sai kuma gobe idan allah ya kan muna gode kwarai da gaske yanzu kuma sai labaran wasanni labaran wasanni Jama'a barkanku da wannan lokaci da sado mu da kowane sabon shiri na labaran wasanni wanda yau zai fara daga Najeriya inda kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar wato Super Falcons suka yi abin da ba su taba yi ba a tarihi wato suka ci wata kasa ta Turai. A wannan karo Romania ce suka dirka ci hudu da babu a ci hudu da ɗaya kai a wasan da ake na kasashe hudu a kasar China wanda kuma sun samu wannan nasara ne a ranar Lahadin jiya. a wasan da suka yi a garin huwa Wannan shine karo na farko a cikin shekaru ashirin da ita kungiyar kwallon kafa ta super falcons wacce sau tara tana zama zakara kungiyar kwallon kafa ta mata ta afirka take samun nasara akan wata kasa ta turai su dai kungiyar kwallon kafa ta najeriya ta mata tana kokarin shiryawa ne domin samun shiga gasar cin kofin duniya na mata na wannan shekara da za a yi a kasa faransa a watan yuni na wannan shekarar da muke cikin allah yadda yayin da wannan take faruwa su kuma kungiyar kwallon kafa 'yan kasa ga shekaru 20 na najeriya to flying eagles mun samu tabbaci daga aliyu ibrahim lawal wanda shine jami'in ko kuma kantoman gudanar da kungiya din wanda ya tabbatar da cewa kocin su wato paul aigbobon ya bada da sunayen 'yan wasa 21 ga hukumar kwallon kafar najeriya a cewa su ne za su yi wa najeriya wasa a gasar da za a yi a kasar nijar na cin kofin 'yan kasa ga shekaru 20 na afirka na wannan shekara da za a can jihuliyar niger a cikin wata mai fita na fabrairu najeriya dai tana fuskantar ita mai masaukin nijar ne da afirka ta kudu da kuma burundi a cikin wannan wasan da kasashe takwas za su shiga a ciki kuma dukkan kasashe hudu da za su zo na biyu a gasar kusa da na karshe da za a yi an tabbatar musu da cewa za su je gasar cin kofin duniya na 'yan kasa da shekaru 20 na duniya wanda za a yi a poland daga ran 23 zuwa wato na watan mayu zuwa 15 ga watan yuni wannan shekara ta wani bangare kuma kungiyar da ke wakiltar najeriya wato inugu rangers a gasar cin kofin confederation cup na afirka za ta fuskanci wahala sosai a kokarin take na shiga wasan kota final bayan da tutai kunnen doki da kungiyoyi biyu na kasar tunisia du sahel da kuma cs faxian a wasan da suka yi wanda kuma har ila yake da salitas fc burkina a murkuli na biyu wato gurubi da wannan gasa din a jadawalin da aka fayyace a birnin alkahira na kasar masar a yau inugu rangers zai an ce za ta yi wasanta na farko da salitas a wata mai fita kafin ta zo ta fuskanci su wannan kungiyoyi biyu na tunisia wato etoile du sahel da cx wanda dukansu sau hudu kowacinsu na ci wannan kofi na confederation sai kuma abuja inda wata kotun majalisare ta ba da umarnin cewa a janye odar da aka bayar na akan wasu manyan kusoshin hukumar kwallon kafa guda biyar na nigeria a cewar completesports.com wannan mutanen da da aka ce a kama sun hada da shi kanshi shugaban hukumar kwallon najeriya din amaju phoenix da mataimakansa guda biyu shehi akinwumi da shehu duku tare da ahmed yusuf da kuma babban sakataren hukumar dr sanusi muhammad sanarwar da lauyin hukumar kwallon suka bada ta nuna cewa kotun ta ba da umarni a ci gaba da barin abubuwa da suke yayin da za a ci gaba da bincike jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan daga sashen hausa murya amurka mun bar ku lafiya yanzu kuma sai labarai a takaice Shugaban Amurka Donald Trump yau dinnan Litinin ya kira dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya da ke aiki ba tare da albashi ba shahararrun 'yan kishin ƙasa. To amma har yanzu babu alamar kawo ƙarshen rufe rubu'in ma'aikatun wanda yau ya shiga rana ta 31. A halin da ake ciki kuma, shugaban amurka donald trump ya ziyarci wurin tunawa da bakar fatan dan gwagwarmaya martin luther king jr da ke washington dc don girmama jagoran rajin kare haƙƙin ɗan adam wanda yau ake hutun tunawa da shi a ƙasar baki ɗaya mataimakin shugaban ƙasa mike pence ya raka trump yayin da ya je ajiye fure gaban mutum-mutumin martin luther king A yau ɗin nan Litinin, Sanata Kamala Harris, wacce take wa'adinta na farko a Majalisar Dattawan Amurka ta bayyana aniyarta na neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da ita 'yar takarar shugaban ƙasa a shekara 2020 don ta kalubalanci shugaban Amurka Donald Trump, inda yanzu ta shiga jerin 'yan jam'iyyar Democrat masu neman su kawo ƙarshen shugabancin Trump. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana yanzu a ita Amina Buhari Auna da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu David Magnus Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.